Now is the gun directing politics. A yau mun shiga wani zamani da ake amfani da bindiga domin sarrafa siyasa yadda aka ga dama. A gaskiya bai kamata mu amince da haka ba. Ya kamata jama'a su fito su nuna cewa ba su amince da yin amfani da bindiga domin karɓe madafan iko ba. Ya zama wajibi mu yi amfani da wannan dama ta zaɓe domin tabbatar da cewa irin hakan bai sake faruwa a ƙasarmu ba. daga lokacin da waɗannan mutane suka zo kan karagar mulki zuwa yau an samu hasarar rayukan jama'a da dama a wannan ƙasa da kawo yanzu ba wanda ya san adadin su za mu gani ko zaben da ake yi a yau litinin zai kasance damar tabbatar da tsarin demokradiyya da kuma 'yanci ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne a yanayin da muke ciki tun watan nobambar shekarar bara.